rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta cafke biyu daga cikin gungun masu satar mutanen nan na ƙasa da ƙasa da suka sace ba Amurken nan wato Philippe Nathan Walton a gonarsa da ke ƙauyen masallata a ƙasar Nijar kuma suka antayo da shi Najeriya. Wata sanarwa da kakakin 'yan sandan Najeriya Frank Mba ya aiko mana. Na nuna cewar waɗanda aka cafke ɗin su ne Aliyu Abdullahi ɗan shekaru ɗaya, wanda ake wa laƙabi da malam. Sannan sai Aliyu Umaru ɗan shekaru ashirin da uku. wanda ake wa lakabi da Kwatte Kusu, kuma dukkaninsu 'yan jihar Sokoto ne. Mutum biyun da aka cafke dai na daga cikin gungun masu satar mutane goma sha biyar 'yan Najeriya da Nijar, da wani mai suna Bate ɗan Alhaji ke musu jagoranci da kuma ɗan Buda. An cafke su ne biyo bayan bayanan sirri da ke nuna cewar suna kitsa sake yin wani garkuwa da mutanen domin ɗaukar fansar mutanen su shida wato hudu 'yan Najeriya da biyu 'yan Nijar da sojojin kundumbalan Amurka suka kashe yayin kubutar da ba Amurken. Shugaban 'yan sandan Najeriya ya ce zai ci gaba da musayan bayanan sirri da takwarorinsa na ƙasashen Afirka ta yamma da kuma ƙara ƙarfa tsaro domin ganin cewar an yi maganin masu aikata miyagun laifuka kan iyakokin. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, nigeria.